a wayanda ka tauye ma'auni na magana in an ka yi sai su rage ta su ba da labari kuma sun san wadda take su rage ta su tauye ta su haɗu wadda suka so madafifi na ne ma'aikata wayanda aka ɗaukowa a ba su lokacin da za su shigo aiki a sai su tashi kamun lokaci ya yi ko su shigo bayan lokaci ya wuce su yi zaman su sai sun bari lokaci ya wuce sai su shigo to waɗanda su aka ce ma maɗa ke masu tauye ma'auni ya zan su rage wani abu cikin ma'auni ma'aunin buhu da na sa'i da na yadi su ma duk maɗafifi na ne to wannan su aka ce ma maɗafifi to Allah ya ce game da maɗafifi na gaba ɗaya wai lullul maɗafifi بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو آه، وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمتأسفين كلمة عذاب تثبت كما ستوي ma'auni. wato duk dai abin da an kai alkawari da shi to tauye shi duk wani ma'auni da an kai alkawari to rage shi masu rage shi kalma azaba ta tabbata gare su allabi na talu ala wa wa'anda in sun ka ta awo ga mutane ya na suna neman su a cika musu ma'auni da kyau amma wai za ka luhun in su za su auna wa mutane awon sa'i ko wani awo an nuhun ko za su yi musu awon nauyi ya kusuru na sai su tawaye ma'auni su in suna za su sayi to sai su nemi a cika musu amma su in suna za su sai su wato ba su cikawa to waɗanda su aka ce mu maɗafifi in kuka diba za ku ga kowane mutum in shi adda bukata to zai so a yi mai gaskiya inda rashin gaskiya yake in gare aka bukata to nan na yaka kokari shi rashin gaskiya amma in shi ka bukata sun ya kai a yi mai gaskiya sai dai in gare aka bukata sun ya kai ya yi rashin gaskiya shi kuma wannan ka'ida ce ta mutane saboda haka duk waɗanda a haka nan to kalma azaba ta tabbata gare su ala zunnu ulaika shi su waɗanda ma'auna ba su tabbata ba annahum mabu'utuna su za a tashe su li yawmin azimin gaini mai girma har yanzu su masu tauye ma'auni ba su da labarin annahum mabu'utuna su za a tashe su li yawmin azimin gaini mai girma yau mai hukumar nasu na yi ne mai girma shine ranar da mutane gaba ɗaya za su tsayu da rabbil na ga ubangijin ta da kai ranar nan kowa da kowa zai tsaya gaban Allah babu mai zannawa kowa tsaye yake gaban Allah subhanahu ta'ala kalla ku saurara inda kitabul hujjar lafi sujil lalle littafin fajirai yana cikin wata sujil duk wanda afajiri mai tauye ma'auni na magana ko na aiki to kitabuhu da fi sujjin saboda ka duk wanda ya san an yi wani awo da shi to ya cika an yi alkawari da kai to cika alkawarin nan da aka dauka da kai kowane na ka cika shi kakka tauye kakka tauye ma'auni idan ka tauye ma'auni to ka shiga cikin waɗannan mutane ka shiga cikin fajirai shi yasa kuka ga abubuwa sun yi mana yawa waje alƙawari don nan na aka samu matsala mu yau in ka kasa mutane goma tara da rabi ba su da alƙawari in ka kasa su goma tara da rabi ba su da alƙawari don masu kawai ma'auni na alƙawarin da an kai da su tara da rabi mutum goma tara da rabi ba su cika alƙawari to tun da ba su cika alƙawari kun ga duk 'yan wuta na kitabul fujjar lafi je wa ma adara kama sujjinu ni ya sanar da kai abinda aka ce masa sujjinu idan baka sani ba sujjinu kitabun wani littafi ne marqum wanda an kawa raqam an ka rubuta sunan mai shi bisa gare shi walin yawma idhil lil mukaddibin kalma azaba ta tabbata nan ga masu karetawa alladhina yukaddibuna bi yawmiddin wa inda suke karetawa da ranar ko kun gani mai tauye ma'auni qur'ani ya kira ne a cikin waɗanda ka karyatawa da ranar sakamako wa ma yukadzibu bihi babu ko mai karyatawa da ranar sakamako illa kullu mu'tadin sai dai kullum mu'tadin duk wani mai ta'addanci ga shari'a a taimakon mai tabo wannan shi kadai ne karka abin nan ta adda irin wa'annan halaye wato na tauye ma'auni idza tutla alaihi ayatuna kuma ya aka karanta mai ayoyin mu qala asadiru awwalina sai ce tatsuniya mutanen harinta lokacin da an ka karanta mai ayoyin mu aka ciwa ne kaga komi da kulli shay'in takamilun wa tatfiqun komi yana da kammalawa, kuma yana da tauyewa ciwa ne ka cika alƙawari ta gani Allah ya yi alkawari lokacin sallah ya ce kuma ya zan lokaci na mafuta tuwa ne ka riƙa yin sallah cikin lokaci ka bar tauye mata ma'auni wani aikin da kaka yi an ce ka taho ƙarfe goma na sahi ka tashi ƙarfe uku na yamma wani ga kana ga kana shigowa wajen shaɗai ko wajen goma da minti goma kullum haka kake shigowa wani kana wata wai ma'auni Allah ya ce wani lullu muɗaɗɗafi ƙala a tarirar awali na sai sai wannan tatsu ne a mutanen farin da kai wani kai ma kana nan kana irin da abubuwa wai son ya kai ya gale laihin wanda ya karanta mai wannan ya ce shi ba ruwa ne da wannan ni ba ruwa na da wannan to kun ga irin waɗannan abubuwa suna da illoli ƙwarai suna sa kiya da talauci ya zama mutum ya rasa samun abinci mai isatai ya zama kullum yana jin yunwa ya rasa samun kuɗi masu isatai ya zama kullum cikin buƙata yake ya rasa lahiya gamsashiya ga jiki ne kuma ya rasa kuɗinsa ya magani to tauye ma'auni yana kawo irin wa'annan abubuwa saboda haka kowa aka yi alƙawari da shi cikinku to in ya san bai iyawa shahadi bai iyawa kai ya ci yana iyawa kuma ya rika tauye ma'auni sanda ya ga dama ya taho sanda bai ga dama ba ya ƙi to wannan ma'aunin wa da ya tauri ya shiga cikin almudaffifin alladhina tabata alwailu alaihim wayanda kalmar wailu ta tabbata a kansu الله يكاليم كلا بل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لسعد الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إلين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يسعده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم وتكلى أها بل wato bari magana su gyara ba su gyara bari magana su gyara ba su gyara rana ala ya yayi tsatsa ga zukatansu ma kan ya buna abinda su aka kasance suna aikatawa wato sakon da suka yi ya yi musu tsatsa ga zukatansu ita kuma tsatsa wani abu na da yan ya yi tsatsa wato walwale shi in ƙarfe ya yi tsatsa banye shi daga tsatsan nan goge shi sai an daɗe ana guga kame ya goge su wato zunubi ya taru ga su kenan kalla ku saurara innahu an rabbihim su wa'anga mutane masu tauye ma'auni game da ubangijin su yau ma'izin ranar kiyama la mahajjubu na an sha mace su ba su ba su cikin wajen yau ma'izin na'ima nadira ila hana nazira su ba su ganin Allah ubangiji su gani na rahama ba su tauye ma'auni ba kuma da dukkan ma'aunai da muka ambata duk masu tauye su ba su ganin Allah ganin rahama in kiyama ta yi summa innahu latalul jahim sannan lalle su za su shiga wutar jahim summa yuqalu sannan a ce musu hadha alladhi kuntum bihi tukadibuna wannan azabar ita ce wadda kuka kasance kuna karyatawa da ita can duniya to ita ce an ka saka muku da ita yau kalla wato ku saurara inna kitabul abrari lalle littafin mutanen kirki na fi illiyin yana cikin illiyin dazu muka ce inna kitabul hujjar la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum da yawma idin su ji ni sunan wuri na to can wannan wuri ni can na littafin masu laifi yake amma su ko mutanen kirki inna kitabal abrada da lafi illiyin shi su sijjin ƙasana cikin wuta shi ko sama na cikin aljanna wurin da aka ajiye littafin mutanen kirki mutanen kirki littafin yana cikin illiyin wa ma adraka ma illiyuna me ya sanar da kai abinda aka ce ma illiyuna illiyuna kitabun marqumun littafi na wanda an ka rubuta sunan mai shi gare shi ya shadu wal muqarrabuna don makusanta Allah suna suna halarta ta makusanta Allah wato masu aikata ayyuka alheri manzanni da annabawa da waliyai da salihai da bayan Allah musulmi suna halarta wannan wurin wato al-muqarrabuna yashhaduhu al-muqarrabun innal abrara lalle mutanen kirki lafi na'ima suna cikin ni'ima in kiyama ta yi alal ara'iki suna bisa gadajen ni'ima yanduruna suna kallon juna ta'arifu fi wujuhihim kana sani ga huskokin sa na daratar na'im wato kore kore na ni'ima kun gani ai ko yanzu mutane sun ka taru in dai kana gani ka san abin da ka kai in ka shigo cikin su kana gane alama wanda adda ni'ima kana gane alama wanda adda talauci in ka shigo cikin su don wanda adda ni'ima za ka ga huska sai wanda take wanda adda talauci za ka ga huska sai wanda take to haka nan su ma da ka kalle su ta'arifu fi wujuhin nadratul na'im kana ganin alama kore kore na ni'ima idan ka shiga idan ka gane su yasqawna min rahiqin makhtum ana shayar da su da wani gurbi da aka ce ma ar-rahiqu al makhtum wato wannan rahiqul makhtum gurbi na to shi aka diba ana shayar da su gulbi na mai daɗin sha Allah ya samu cikin masu sha da kitamu hu misko kitamu hu misko wa bi zalika falyatana fasil mutanafisun ومزاجه من تسليم أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يبكون على الأرائك ينظرون هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون wato shi wannan rahiqun makatum khitamuhu wato in mutum ya sha shi kun san kamar yanzu mu abubuwan da muka sha in ka sha ka fara sha sai ka ji daɗi amma in ka kai abin ya ishe ka sai ka ji ɗaci sai ka ji babu daɗi in ma kan matsa kana iya amma ya hau wanda ka ci saboda babu daɗi to shi wannan rahiku makato shi ba wari gare ba ya an kai karshe ne khitamuhu miskun wato ƙarshe ne miskun turara almiski ne wato 'yan ka sha ka kai ƙarshe ka ƙoshi sai ka fara jin wani ƙamshi na tasowa wafi zalika to game da baɗan wanga abin sha falaita na fasir mutu na bisu na masu yaso so su yaso so kun ji inda aka yaso so tsira wajen ta aikin da zai samar da aljanna ba aikin duniya ta banza ba wadda yanzu kana samun ta kana cikin jin daɗi ta ƙare ko kai ka ƙare to kun ga ita ba ita ya kamata a yi a soso ba ko da kun ga yanzu mu ita muka ya soso to amma ba ita ya kamata a yi a soso ba Allah ya ce wanga lahira wa fi zalika cikin wannan magana ta lahira to falaita nafasil mutanafisun masu ya soso su ya soso wa mizajuhu shi rahiqun makatum an ya shi min tasnimin da wani ƙorama da aka ce masa tasnimin taslimu ainan wata korama ce ya shirabu biha al na makusanta Allah suna sha ciki wato wayanda sun ka girma wurin Allah sai a ba su sai su sha sannan wayanda ka bi musu in za a kawo musu sai a ƙara ruwa don ibada su ba guda da wayancan ba su cin kayan daɗi guda da wayancan wayancan sai a ba su wayanda hidadi daɗi su ko waɗanda ba su mai daɗi amma dai an yi shi daɗi muƙarrabu na su ɗaya ka cin maiwa da an ka dawa babu ƙarin ruwa su ka ci ne hakan to Allah da albarkar sunayenka Allah ka samu cikin ibadikal muqarrabun amin innal ladina ajramu lalle wa'annan kuma da son kai laifi kanu min alladhina amanu yadhakuna sun kasance suna dariya masu imani inda sun sun kabiyo sai su dore izgili da masu imani suna dariya su wai zaman rubin, in sun kabiyo sun ka hadu da su sun ka shuɗe wajen masu imani ya ta gama duna sai su dore zumdan su wato hararar su wai zan ƙalabu in sun ka koma su masu zumdan in sun ka koma ila ahalihim zuwa wajen iyalinsu in kalabu sai su koma fakihi suna ta murna ai na ta yi wurinsu ai na gaya musu kaza na gaya musu kaza yana murna ya ta yayo ce mutunci ya dawo wai zara auhum in sun ka ga masu imani wayanda ka cewa a battauye ma'auni a cika ma'auni da kyau kalu sai su dora ne inna ula ila dalluna lalle waɗanda batattu na su wasu hanyar da aka bi a samu kuɗi ba wai su ce a cika ma'auni Biya ɗan ana cika ma'auni yaushe mutum zai samu abin da ya kaso ai masu cewa a cika a yi gaskiya ai su ɓata suna Allah ya ce ko gashi ko suna ganin laihin masu imani gashi ko wa ma'urkilu alaihim hafidina su ba ba aiko su zan masu hakon masu imani ba babu wanda ya sa su shigantaka ɗaya ta irin tasu Allah ya kushe musu ya ce to wa aike su ai ba aike su wato su zan masu hako ga masu imani ba to yau ranar kiyama fa da yawan na amin yau waɗanda suka imani yadda na mina kufari suna dariya ga kahirai yau duk dariya ga da kahirai sun kai musu duniya to ranar kiyama mumine za su rama alal yake mumine na bisa gadajen aljanna yanzu runa suna kallon abinda da ake wa kahirai bayan an gama can wani ɗan aljanna ya ce Allah yana tambaya me a tambaya ke ce hali su hubar kufaru ma kanu ya faru shi abin nan da kahire sun kazan su ne mana duniya suna dariya an saka musu dan mai ba da ansa ya ce an saka musu san hankali ne ya don dariyan nan da aka yi mai ta shiga rai ne ya ɓaci don mi yana yin abin da Allah ya sa shi ne mai dariya saboda haka sai ya tambaya Allah shin dariyan nan da suka yi mana an saka makahirai gaskiya an saka musu sannan sai ya samu natsuwa to Allah da albarka wannan sura suratul madaffifina da darajarta Allah kada ka samu cikin masu tafifi ga dukkan ayyukanmu da dukkan matsalolin rayuwarmu Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka gafarta mana kuma Allah ka warkar da mu Allah ka shirya maka shirya tsaya da iyali da zuriyarmu Allah ka sa musu albarka da albarka sunayenka ta yi suratul inshiqaqi بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادر إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه Allah ya لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بسم الله suratul inshiqaqi an ce mata suratul inshiqaqi dan ta fara da izas sama'un shaqqat wato surat tsagewa idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage wa azinat tabba da izini bi ma'ana ta saurara da ha ga ubangijinta wa an ka wajabta mata saurarawa wa idal ardu muddat idan ƙasa aka mike ta wato babu tudu babu rahi an ka daidaita ta wa alqat mafiya ta jewar da duk gawakin da a cikin ta wata khallat tawahinta da gare su wa adina li rabbiha ta da izini ga ubangijinta wato da ma'ana sai yi da'a ga ubangijinta wa huqqad an ka wajabta mata yin da'a to ranar kiyama kenan ta zo wannan rana ranar kiyama ta zo fa amma aminna ana ya al-insan ya kai mutum innaka kadihun kai kana yawan wahala ga aikin banza innaka kadihun kai kana wahala ila zuwa ga ubangijinka kada hal wato wahala don ka kauce ma dokoki ne ka kauce ma abin da ya saka fa mulaki ka hado da shi wa kai mutum Allah ya halicce ka cikin wahala kuma fa mulaki ka hado da Allah ubangijinka ya aiki na kwarai Ba amma man utiya kitabahu bi amma wanda duk aka ba littafi ne ga hannu ne na dama fa sawfa yahakamu haqiqa za a yi mai hisabi hisaban tsira hisabi mai sauki wato za a gitta shi duk wanda ya samu lissafi ga hannun dama zai samu hisabi mai sauki wayan kadabu ya koma ila ahali zuwa ga iyali ne da aka yi mai tanadi masaruran yana cike da farin ciki ka samu cikin su ya rabbar alamin wa amma man wuce kitabahu wara a zahari amma wanda an kaba littahi ne ta bayan baya ne an ba shi littahi ga hauni bai karba ba an ka lankwasa hannu an ka sa ga gaba ne an ka huda an ka iza shi koma baya an ka miƙa mai littahi bai san kowane iri na wasu da nan da ya gani ya ga littahin yan wuta na sai ya ansa aka yi aka yi ansa ya ce bai ansa don ya san ko an sai wuta ya yi sai aka kama hannu aka tura ga ƙirji ne ya hita baya sai an ka miƙa mai littafi ido ne na gaba bai ga ne irin littafi na an ka da baya ba sai ya ansa to bayan ya ansa a fataufa ya da sabura daga ƙarshe in ya ga inda za a sa shi to zai ɗora kiran sabura wato suna halaka ya halaka ya halaka sai a ce la ta dawo a aliyawma saburan wahida wa da saburan kafira yau kaf ku kira halaka guda ku kira halakoki da yawa ai halaka guda wato ta wuce ai abin ya wuce halaka guda ku kira suburan kasira wato halakoki masu yawa abin da za a gaya mai kenan ku kira halakoki masu yawa wa sala sa'ira kuma zai shiga wutar sa'ira innahu kana fi ahlihi masruran shi ya zama cikin iyali ne cikin farin ciki abu na duk wanda Allah ya faranta marai nan duniya ranar lahira sai ya bata mai rai duk wanda Allah ya bata marai nan duniya ranar lahira sai ya faranta mai rai shi yasa kun kaga hadisi ya ce a duniya sijinin mu'mini duniya gidan yari ce ta mu'mini don mu'mini kullum ko ko na na ko in dai musulmi na ko me na cikin damuwa yake duniya don ya san wata rigima in ta taso ba ta gane shi kahiri na gama za ta yi da shi saboda ka mumini cikin duniya kuna ganin da yawa da musulmi suke kullum kowace abin na hituna an ka faso musulmi kowace an ka faso musulmi saboda ka duniya ta zama sujinin mumini to shi yasa mumini za su shiga aljanna in an ta lahira saboda nan duniya ba su ji daɗi ba to bai yawa ku lahira ba su ji daɗi ba saboda ka za su samu matsala nan duniya su yi hankuri in an ka lahira za ta bushe da izinin Allah su ko kahirai suna ganin su an manya su ka gudanar da abubuwan da sun ka ga dama duk da yake da su ma wani lokaci yana gitta musu wasu abubuwa kamar da kwa gani su jawo wani jidali kuma ya ci su hankalinsu ya tashi to kuna ganin duk da kuna ganin irin waɗannan abubuwa amma dai ai suna cikin farin cikin saboda yin abin da sun kaga dama su ci abin da sun kaga dama ko halanna ko haram ba ruwansu su sha abin da sun kaga dama ko halanna ko haram ba su ai shine jin dadin to ranar lahira su ko Allah zai saka musu saboda haka wannan kahiri wa ya salasa ira zai shiga cikin wata sa'ira innahu kana fi ahlihi masruran shi ya zan mai farin ciki cikin iyali ne innahu zanna Allah ya hura shi yayi zaton bai dawowa yayi zaton kwan mutu ya mutu ba a sake tayawa bala ana tayowa kam bala ana tayawa inna rabbahu kana bihi basira lalle ubangiji ne ya zan mai gani gare shi wato masani game da shi saboda haka ubangiji ne zai saka mai da abin nan da ya aikata ubangiji ne zai mai sakamako da shi Allah ka kare mu fala uqsim fala uqsim bi shafaq wallahi wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna babakan an tabaq فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون من الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فلا أقسم بالشفق باتنا رنطوا هذا الشفق واتوبان رنطوا هذا الشفق والليل كما باتنا sai هذا دري وما da dare wa mawasa درن باتنا da هذا kwansa wal ba sai na rantsuwa da wata ba idza saka in ya tsaru wato ya kai wajajen a sha biyar haka ya tsaru haske ne ya tsaru ba sai na rance da wannan ba la tarkabun na ɗabaƙan wallahi za ku hau hali an ɗabaƙin akan wani hali wato daga mutuwa zuwa tashin kiyama zuwa haɗuwa wajen taruwa zuwa hisabi zuwa karɓar littafi zuwa ƙetare sirari da tarkabon na ɗabaƙan an ɗabaƙin ba ma lahun layo melon shin me yasa mutane ba su imani duk da wannan bayani nisa ba su yin imani wai wai za ƙuri a alaihimul ƙura'ani idan an karanta musu ƙura'ani layin Nuna ba su yin sujuda nisa ba su miƙa waya ga Allah idan aka karanta musu alƙura'ani balin lazina kafaru a a ai kahire ma yukaddibu na karyata suka ba ma magana su yi imani ba kahire ma yukaddibu na karyatawa suka ba ma magana su yadda ba karyatawa ma suka su kahire wallahu alam bima yu'una abinda duk suka boyewa Allah ya sani wa bashirhum bi azabin aliman kai musu bashara da azaba wanda an da dadi illa ladina amanu wa amilus salihati sai dai waɗannan da suka yi imani bayan kafirci sun ka gyara imanin su suka ayyuka na kwarai lahum ajrun suna da lada gairu mamnuni wanda ba a tauyewa wato tana da lada wanda ba a ragewa ka samu cikin su ya rahaba ka samu cikin allazina amanu wa amilu Salihati, allazina lahu ajrun ghairu mamnun da albarka wannan sura da daukaka ta Allah ka gafarta mana zunubanmu amin duk wata illa da a cikin jikunkunan ma Allah ka warkar da mu duk wata damuwa da a cikin zukatan ma Allah ka yi ta duk wani rauni da a cikin gabobin ma Allah ka karfafa shi ya rabu da damuwa kowace iri ka kama mana tarbiyyar ɗiya da zuriya ka sa musu albarka Allah ka rika mana su ka sa aljanna makoman mu tare da su kuma ka ba mu iko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 تولي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فرحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من تواقع Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyuka azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana zahin wata Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana larurorin Ramadana, Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadana, Allah ka gafarta mana, Allah ka yahe mana, Allah ka ƙara mana imani da lahiya, ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya, ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu. ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ka warkar da bayinka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu dukkan ganganci da su ka gafarta musu dukkan zanubbansu ka haskaka su ka ni'imta su cikin su wannan darasi na ma Allah ka kai haske ne da ni'ima ta cikin kaburburan mahaifanmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗiya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi mu duka Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su ka warkar da su ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta musu su ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da su ka sa aljanna makoman mu tare da su ka ƙara mana hankuri da suwa ka ƙara musu hankuri da muwa Allah ka zaunar da mu lahiya da suwa Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su ya da zuriya waɗanga da ka bamu da waɗanda za ka bamu Allah ka sa musu albarka ƙananansu da manyansu mazansu da matansu Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su daga sharorin masu sheri da sharorin masu mai abun ɗabi'u da halaye Allah ka sa musu albarka ka aza mana su ga hanyarka Allah mun ba ka riƙonsu Allah ka riƙa mana su Allah mun ba ka wakonsu Allah ka wake mana su Allah mun ba ka tsawon su Allah ka tsare mana su ko muna nan ko ba muna Allah kakka bari su walakanta Allah kada ka bari su tozanta Allah ka ba su abinci mai kyau. Allah ka ba su abin sha mai kyau. kuma ka ba su mai su har sai sun raga ka ba su tawayi masu kyau ka ba su abin hawa mai kyau ka ba su wurin kwana mai kyau su ma Allah ka raya su su ji daɗi wa da kowa ke ji da albarkar sunayenka da siffofinka maɗaukaka ka sa kuma aljanna makoman mu tare da su muna roƙonka Allah da albarka sunayenka bukatun mu duka na alheri Allah ka biya mana wayanda ko ba na alheri ba Allah ka maishe su alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro babu wanda baka sani ba ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roƙe mun roƙe ka Allah ka shirya su ka gafarta zanubban su ka biya musu buƙatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka zaunar da Najeriya mu lahiya ka zaunar da arewa mu lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya masiran nan ta muka ƙara mata lahiya da zaman lahiya gidajen mu ka kare su makarantar nan muka kare su masallatayen muka kare su wuraren zaman muka kare mu wuraren ayyukan muka kare mu wuraren sana'o'in muka kare mu wuraren tahiyoyin muka kare mu inda don muka yi ta ko da dare rana ko sama ko ƙasa Allah ka kai mu lahiya ka kare mu daga sharrorin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin ƙarhuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittun Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ma alimna min hawa ma lam na'lam Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين